بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم جماعة ما سكلم أولا تشا تمدينا وتيفي نيمان سلم إرن الدين المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Bayan haka, barkanmu da sake kasancewa a cikin wani sabon shiri da muke fassara wannan littafi na muqaddimatul iziyya. Idan ba a manta ba a satin da ya gabata, mun karanta fasali wanda yake malam yake magana cewa dukkan rayayyen abun da yake rayuwa mai tsarki ne. Ɗan adam ne ko kuma wani ɗan adam. Yau kuma za mu shiga cikin wani fasalin da yardar Allah. malam ya ci gaba da cewa faslun wannan fasali ne mai tatul adami mataccen jiki na ɗan adam ghairil anbiya'i wanda ba na annabawa ba Na na najasa ne mataccen jikin da ba na annabawa ba najasa ne kinan na annabawa kadai ne wanda ba najasa ba Waka za mai tatu malahu nafsun sa'ilatun haka na mataccen abin da yake da jinin da yake gudana a fasalin da ya gabata ya gaya mana mataccen jikin da mataccen abin da yake ba shi da jinin da yake gudana a jikinsa bai zama najasa ba ko da ya zama matacce to anan kuma ya gaya mana mataccen da yake da jinin da yake gudana najasa ne ya kawo misali da cewa lati tamkar kwarkwata alal mashhuri a bisa zancen da ya fi shahara farkwata tana da jinin da yake gudana a jikinta to don haka ta zama najasa walbarguthi da kudin cizo inda ibni kassar inda ibini kassar a wajen ibni kassar wa ma'ubina minal alhayyi da abin da aka gutsira ko aka cira daga jikin abin da yake rayuwa awil mai giti ko kuma abin da ya riga ya mutu mimma ta hulluhul hayatu wanda ba zai iya rayuwa ba idan aka cire shi daga jikin wannan abin da aka cira a jikinsa sai kawo misali kalkarni kamar ƙaho ƙaho idan aka cire shi daga jikin dabban da yake rayuwa a jikinta shi kaɗai ba zai iya ci gaba da rayuwa ba wala azumi da ƙashi wa zufuri da farce Waljilidi da fata najisun najasa ne walabanul maitati da nono na mataccen abu wa muharrabil akli da abin da aka haramta a ci shi ziri kamar alhanzir wato alade wal atani da al'atani wato ungulu wa baulul jallalati da bawali na aljallala wa raji'uha da kashinta wa hiya kullu hayawanin abinda ake nufi da aljallalati shine dukkan wata dabba yusta'malu yasta'malu najasata wadda take mu'amala da najasa wa wal baulu da bawali wal aziratu da kazanta min al'adami ta dan adam da bawali da gayadi ake nufi na ɗan adam na jasa ne ghaira balatil anbiya'i amma fa banda fifikon annabawa da su annabawa suna da wani fifiko fiye da sauran sauran mutane to nasu bai zama najasa ba kenan wa muharramil akli da abin da aka haramta a ci shi wa makruhihi da abin da aka karhanta a ci shi kasabu'i kamar zaki waddi'ibi da kura walƙaihu da ƙurji ruwan ƙurji kenan wasadini da kuma ruwan gyambo wadabul masfuhu da jinin da aka yanka min yi na daga ɗan adam idan aka yanka wani ɓangare daga jikin ɗan adam jini ya fita to wannan jinin shi ma ya zama najasa tunda daga jikin abin da yake rayuwa ya fita au gairihi ko kuma waninsa kenan a kamar dabba a yanka dabba jinin da ya fita daga jikin dabbar ya zama najasa an samu hadisi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ma qudi aminal bahimati wa hiya hayyatun fa huwa mayyitun duk abin da aka cira daga jikin wata dabba alhalin tana da rai to wannan abin mayyitun mushe ne ya zama matacce shi bai halatta a ci shi ko da dabbar halal ne a ci ta matukar abin da aka cira daga jikinta an cire shi tana raye to ya zama matacce walƙai'u da amai almutagayyiru an halati tsa'ami wanda ya jirkita daga barin halin abinci aman da idan aka yi shi akwai aman da idan an yi shi za a gani abinci gashi nan a zahiri akwai kuma wanda ya jirkita ya canza daga halin abinci to wannan aman ya zama najasa wal muskiru da abin da yake sa maye kal khamri kamar giya duk abin da yake sa maye ko da ba kamar abinci ana iya samun abinci wanda ya daɗe ko ya jirkita yana iya zama yana sa maye to wannan abin shi ma ya zama najasa da idan an ci zai saka ayi maye walmaniyu da maniyi wa huwa minar rajuli shi sifar na namiji ma'un abyadun ruwa ne fari safinun mai kauri bi musallasatin ana rubuta a tafinu ne da sa'un wadda take mai ɗigo guda uku ai galizun ai mai kauri dai ya tadaffaku fi khurujihi wanda yake tunkuɗa yayin fitarsa ra'ihatuhu kara'ihati tsal'i ƙanshinsa yana kama da ƙanshin dabino bil'aini ana rubuta a tsali'i da ainun awil ha'i ko kuma ana rubuta shi da ha'i ne wato a tsali'i ko kuma a tsalhi almuhumalataini waɗanda ba su da ɗugu wa ƙaribun min ra'ihatil ajini kuma yana kama da ƙanshi ƙanshin ƙullu wa ya bisa idan ya bushe kana kara'ihatil baydi yana kama da ƙanshin kwai to saboda ƙuratowar lokaci gashi ba mu kai ƙarshen babin fasalin ba insha Allahu anan za mu dakata sai kuma sati mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu ɗora daga inda muka tsaya a madadin jagorori da hukumomin wannan tasha ta madinawa tv ni sadiya ismail abdallah nake cewa jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh